ومن ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da uku ya dace da sha biyar ga watan hudu miladiya ta annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu muna wannan masallaci na dogon koli cikin garin Zaria a jihar mu ta Kaduna kasar mu ta Najeriya Allah ta hawa mu da fitina da bala'i da musiba ta zauna da mu lafiya za mu tashi aya ta 46 insha Allah ya halal kitabi lima tahajjuna fi ibrahima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها هؤلاء عددتم فيما لكم لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من سبحانه وتعالى yana magana a kan wata kabila da yahudawa da ke hukunci suka yi suna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi kowa yana cewa ibhaji ne na su ibhaji ne na su yana cikin manzannin da suke da farin jini sosai a wajen mabiya addinai daban-daban kowa na cewa ibrahim mu muna son addinin sa ne shi ma jirin addinin mu yayi Allah subhanahu wataala sai ya saukar da ayoyi kamar haka ya ahlal kitab ya ku yahudawa da kiristoci lima tahajuna fi ibrahima ya kuke jayayya game da annabi ibrahim al-khalil kowa na cewa na shi ne kowa yana cewa yana da addinin sa ne sani kamar rubuta da tawhid wal injil Har ba a saukar da asaura ba ba a saukar da injila ba da min ba'dihi sai bayan ya gama zamanin sa da yanin hankali kuke da shi da tunani ba auna mana inda abin ma awo ne na hankali eh mutum ne ya mutu bayan shekaru abu abu ta ce wai akan hanyar da yake kuma ba magana ba ke na masu hankali ba magana ba ce na wanda suka san abin yake afala ta ajiyar da ba ta hankali ba ku gane addinin Allah ta bi shi kamar yadda aka ce addinin Allah ba shi shirka addinin Allah cikin da tauhidi addinin Allah cikin da imani addinin Allah ba a bauta ma wani sai Allah Allah sai da ba sai da mahaifa sai da wani wanda za a ce kinin ko kuma kuna cewa annabi Isa dan Allah ne yahuda kun ce da dan Allah ne kuma kuna cewa wai kuna kan addinin annabi Ibrahim annabi Ibrahim na kuri wannan magana ba ta yi ba ha an kin kawo laji ga kuma sai waɗannan mutane cikin nuna masu bauta ma wani ba Allah ba da sunan Allah ba ke bautawa hajjajin fi ma da bi ilmin kun yi jayayya ga abin da kuke da ilimi a kai ko ta kalli na ta hajjo na fi ma da bi ilmin a yasa kuma yau kuke jayayya abinda ba ku da ilimi ba ku da masaniya haka nan kawai ka tafi ka suna amfani da wajen ka kwakwalwarka kawai ta ba ka kaddama ka sani sai ka ce kuma abin da ka sani shi ne daidai wannan gari ba ba daidai ne gaba da shiga ba ce dole ne mu dawo a kan ilimi wallahi ya alama an kula ta alamu Allah shi ke sanin abin da yake daidai ku ba ku sani ba Allah shi ya san gaskiya ku ba ku sani ba Allah shi ya san shirye da mai shirya ku ba ku sani ba ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وَجَعَلْنَا أَوْلَى النَّاسِ لِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين أكان الهاجين يوميا التي تشك بأن يجيب يا أبقى من ذلك daga hajin da ba ya kuje ba ne Allah ya kiyaye daga hajin da kan kuma kuje ba duk da ko yanzu aka ce kai kai min da kuje ki an san rashin gaskiya ce daga hajin mai gaskiyar magana ne mai gaskiyar aiki kuma mai gaskiya ne a dukkan halayensa sannan ku ce da ya kuje kan Allah ya kiyaye shi wala na suhaniya kuma annabi da hajin bakin sa ba ne jahilci sai ka ta ilimi ku dubi ko malaman sun ana masa tambaya ina hukuncin kaza kaza kaza laifin eh, yana ganin dai kaza kaza kana malami kana ina ganin ka ce Allah ya ce manzo ya ce sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci kuma sai a ce to abin da za a yi wannan tambaya ka tambayi fassar jikini yadda ta fi kusa da kai ba a an ba a ilimi ana tafi da ka aka mai yanshi mutum don na a gara an mai yanshi ɗauyin halar da wasu ne da saboda haka ku ce wani da hakin shi ne ku Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye shi hmm. ku su kwantoci a da ba su ganin gaskiya a duk kwanta a duk da Allah ya waye mana lakin kana hanifa shi mai cewa ne barin duk wata karkatacciyar hanya da jini gaskiya a bai kwana don ya kama hanya a sak wanda za ta kai shi da Allah ta kai shi gidan aljanna ta kai shi da Ahmad. duk yanda kai yaudare shi gane da abu da zai zuwa haka ake son kasance zaman mutum mutum mutum kai tsaye kawai kin gane gaskiya kin gane gaskiya to ba na? yawa ana ganewa ai ba ke kawai bari ya ya ga ai bari mu dan taba wannan ma tuba ta tuba in kika mutu kina yi ba ko kika mutu a hanyar ba hmm? a mu ja mala ne haka son a yi da ne fatin kandar wallahi ba ce da shi da ne har da ana kuma fatin nan za a je a saka ma kwamfatan ki ana hawa da ke da sallallahu alaihi wa sallam kwamfatan ya zama kwamfatan jinkina da to ke shi da ke kurzu da ya ko ka hau sama ke mata murna da ce Allah saka Allah ya da zama lafiya mu ba mu zuwa wannan jikwa in je ne ko ne ne ne ko kuma yanzu saboda ma gida ake kiran da bibiya ka ga mace kamar mai hankali ashe mahaukaciya ce ka ga kamar mata aure sha sha ce ko mata aure ta shiga wani mata nan ke kawai in ka mutu ba ka sa daina ganin abin mamaki ba da ƴaƴan gida komai kina fi da hawa a gidan da ke Allah ya tsine ma shaida ganga ta za ta na shaida dama ya ce ai sai na wasu karfin wani da ta aka min da sauƙiƙa wannan sautin na shaidan ba karamin illa yake na ba wanda kake ganin ka mai ilimi ko kake ganin shi mai ilimi ko kake ganin ka mai hankali ko kai na ganin shi mai hankali wallahi in yaji kiɗa ta shi shi kawai yana ɗaukar wani kafin mutum ya ka ta kaji ya koma to za a yi biya kafin ka ce kwabo ya tashi fit ya shiga takawa kuma na amma dai an yi abin kunya kowan amarya da rawa a gaban ango wato kamar tana cewa inda na baka ba tarbiyya tunda ni ma ba ni da tarbiyya to amarya na rawa a gaban ango ai an yi abin kunya kai ce Allah ya haba mu da irin waɗannan surukai Allah ya saurari saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce musliman annabi ibrahim musulmi ne mai mika wuya ga Allah da dokokinsa mai sa'a da dukkan sa mai nisan dan sa wa ma kana min al shi ba shi cikin mushrikai domin yahudawa mushrikai ne suna cewa uzair dan Allah kiristoci mushrikai ne suna cewa isa dan Allah amma suna da Allah uba Allah ta Allah uba Allah uji ne sarki sai ce wala ta kulu salafa inna auladna mutanen da suka fi cancanta da Ibrahima zan su ne mabiya kuma masu kasancewa tare da annabi Ibrahim lallazina tabahu waɗanda suka bi shi da imani a zamanin sa ne fa hadha annabi da wannan annabi ummi النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبدي ينتهي من سنجود التوجيدي اسالك ألا أهو كما ألا فأهو كما ولد يا الله سبحانه وتعالى أنا داني ابدا لا تحكي تزمم من توجيدي بابها بابني بابولي بابوكوا باكم تكنتي الله تكسري إن كنت فهم الله يلي باكي إن كنت الله يلي باكي باكي farin cikin ki Allah ya saka miki damuwan Allah ke iya yaye miki arzikin ki na hannun Allah ne in ba ki gani ba bai zo ba ne yana nan akan hanya yana tafi a to sai ma kina cikin addini annabi na ba, amma in kina da wata aƙida kina tunanin akwai wanda zai baki ko akwai wanda zai ana ki akwai wanda zai yi da ko akwai wanda zai na da dama zai tallata shi yahudanci ba islama ba ne a kiyaye shi a nisance shi a yi firfirfir da shi ba ki ba shi har abada wa hada da wannan annabi namu muhammad sallallahu alaihi wa sallam shugaban masu tauhidi wanda yake cewa wallahi da za ku sa mana a hannun dama na wata a hannun hagu ala an atruka hadal in bar tauhidi na in bar kira zuwa ta hanyar Allah ma ta hasu ina ta a hannun ina wallahi ba zan bari ba sai dai in na mutu ko ba ya ta bari amma ku hana ni cewa Allah ɗaya ku hana ni bauta ma Allah ɗaya ku hana ni kira a bauta ma Allah ɗaya ذلك ما لا ba zan بل تبلت zai ba numfashi na san ba numfashi to kuma alhamdulillah ba ni numfashi na mutu akan tauhidi rayuwar da ba tauhidi mutuwa ta fi ba ku gane wannan rayuwar da ba tauhidi mutuwa ta fi ba yau ki mutu a akan la ilaha illallah ya za ki gane duk zaman nan duk daɗin nan da kike ji a duniya wa kike gane saboda yanzu ne za a buɗe miki ƙofofin daɗi an yanzu ba ki san ƙofar da za ki shiga ki shiga daji ba eh, kuma ko kawo ki a wuya ake saboda gata kuma ke ba wai ba ki da sabu ba a san in gata ya yi gata sai uwa ta ce mu ya bambu katuwa in kai hau in kai ko miji ya ce hau ya ta na layi ba za ki taka ba ni albashi miji mai cewa hau ya ta ai ashe suna so ko kuma ke haushi tsere kina aina da ke ko nan za a biya to a miƙe ke ko sun san nagartaccen miji da abin da zai samu matar da farin ciki yake ba ku ganin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da na aisha ranar sallah abashawa yan mata matasa haka bayan suna wasa a masallaci da mashi da abin suna hawa da shi suna wasa da shi aisha ta ce ina da son kallo yake ta dingina da shi ta baya ta sa wuyanta a kasadan shi tana shan kallo shi kuma yana tsaye haske ta yi ya ishe ta la ilaha illallah kai rayuwar Aisha da manzon Allah akwai daɗi. aka dade tana ta kallo Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dan jige ta yace Aisha ki tace hmm. ni ne ke mu sai ce da Allah yana zaune ya zama mata madogara ko ga wani shi ma dan zauna a yi haya gaba gama eh, ne ne mun yawa da Allah ba ku da aiki ne wanda zama za a yi aiki ba ta ce duniya ka gaya mun wanda za ta zauna ta duniya da duniya musamman jiran soyayya da wa za ta yi da babanta da yayanta da tsohon saurayinta kai ne kaɗai illin illo ta ki zama a al'an sabunta mata ku da wani za ta bi ga duniyar social media ta zama fitina tana jin kalmomin soyayya na tsiya ko ba ku buɗewa ne ku faɗi gaskiya eh yau aya ta kamo larai shi nan ba za ta ankana ba sai ka ji tana shaɗin da wani jami'i ta ki zama ka ɗebe mata kewa hmm? tun da aka yi aure yau shekara goma sha tara ba ka taɓa cewa ina son ki gani soyayya ta kame tun da ka gane ta a gida ka mutu kanta ba ta iya motsi kalmar ina son ki babu to kullum tana buɗe ɗan chatin ɗin da ana I love you I my sweetheart my one sai ka karka ta kyan algaba ta malam ta kyale ka ta sa wani fauni din abin da ke aukuwa ke nan algaba ta malama to ga mu ga Allah ta hawo a hannun mata zai sha ya rufe irin waɗannan abubuwa duk sai na rinka lura da mu ان je ka mu ان su gyara rayuwa ان daɗi ce tsafta ان tafi cikin lumana ان fahimtar juna cikin ان da fahimtar juna والذين آمنوا ده وأن ان إيماني لأنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبي يا النبي إبراهيم عليه السلام والله ولي المؤمنين مؤمنين Allah kuma shi ne shi mataimaki mai tallafi mai aka gama masu imani cikin da ya Allah muna da bukata Allah ka azaba mana Allah muna da kuka kakkan kyale mu da hawayenmu Allah ka share mana a takwallon mu ko ba ki da bukata hmm. to na ji ki bukata a wajen Allah eh, ni da bukata na ma akwai fatan gidan aljanna shine na farko كما الجنة ما تنجوتي نعم الله خبا مباكي نعم نعم وَالْتَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَجْلُونَكُمْ وَمَا يَجْلُونَ إِلَّا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ya Kada mu san gaskiya mu ga gaskiya mu gaskiya mu wasu da gaskiya Allah ba ya kuma bai ko da kina ganin laifi kika yi amma ba ki da gaskiya ki fito shi ki bayani Allah zai kirki kake kara mu ta ruwa ana son da zai share ka domin in kin yi laifi kuma kika yi ƙarya da kika ji gaskiya ba kin ƙara laifi a kan laifi kunama ce da ta zo sai ta dubi gwalandan da ke kafa sai ta halba kin ga daɗi bisa daɗi kenan Allah raba mu da bala'i Allah ya raba mu da fitina Allah ya raba mu da musiba Allah ya raba mu da damuwar mu Allah ka yaye mana bakin cikinmu. Allah ka yaye mana alhinin Allah ka raba mu da haɗa kai da gwiwa da cizon yatsa a bisa na dama Allah ta an shi wannan hmm. wajen ta'ifatun min ahalin kitabi akwai wasu jama'a cikin ahalin kitabi yahudawa da kwaikunci kullum fatan su kullum burin su lauyi da su bar da su kuma su zama yahudawa kuma su zama kirista alal akalla su haɗa ku da addinin Allah ta ji musulmi ya fito yana cewa ba a su da sai mu ke ba su da hankali mai hauka ta same ka haukan da maganin ka sai Allah wanda shi ya ce ba Allah to bai da hankali mene dalilin ko yake wanda ga Allah ba ina yake la ilaha illallah sai mu ce to kai ma shugaban ba a taba mahaukaci kamar ka ya za ka ce mun mahaukaci ko in ga ka. ba ni hankalin ka ne ina nake hankalin sai ina nake hankalin ina suke ku ban ne idan dai abin da baka gani ba shi ne za shi to kai ma baka da hankali in ban taba ganin hankalin wani ya fito ba ko ina nake hmm? ka gani amma ka dubi sama tun ba a haifi kakanka ba take ka dubi ƙasa tun ba a haifi tsohuwarka ba take ka dubi halittar da ke duniyar nan saman kata kaf tun ba a san za a yi ruwan zuwarka ba take a kan kasa ne su gani nan kuma za ka bar su sai ka yi su to waye yi su yasa waɗanda ke da ɗan sauran tunani wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi la yaqulanna Allah maka tambayi hatta mu shi kai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na ka ce kai waye san waye ka sai ce Allah ne inda rigimar take yadda su bauta ma Allah kai sai su ce kai bauta ma Allah ka bauta ma Allah ki bauta ma Allah kowa ya bauta ma Allah kuma kowa yana da bukata ya zai yi da mun yawa mu ɗan samu mataimaka sannan kuma Allah gubba in muka je zai saurare suna ɗaukar irin sarkin garin su zai ko shugaban ƙasan a'a Allah yana da manya-manyan fadawa da mala'iku ɗayan shi ne mu kafa da su mu ɗan bauta musu da mun je sai mana iko wajen Allah ya biya mana bukata shi yasa an ce suna bauta ma mala'iku sai su ce la la la ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah ko ba muna bauta musu dan su suka halice mu ba an yi makusantar Allah ce. su za su kusanta mu da rahaman Allah kusanta Allah ke inna Allah ya hukumu bainahum fi ma kanu fihi yakhtalifuna inna Allah la yahdi man huwa fasiqun kaffar wannan sabani da kuke Allah zai hukunci tsakanin Allah bai shiryar da mai yawan ƙarya ta Allah raba mu da ƙarya da kafirci to na yahudawa da kiristoci kullum sun suke launin billu na kuma a ce sun samu kafa sun samu dama su gargaɗi ya sa ko wasu yaran za su je makaranta wawaye da su san abin da suke ba duk sai a raba su da imani yanzu wata wata ɗaliba a biyu take ce ni wallahi ba wacce ni ke mu ta yarda ƙawayen tsiya kiristoci sun gata kaga wannan da ba je ma firamare ba da ya fi mata aure na gaya muku kuma ina jan kullum wallahi tallahi billahi lafi la ilaha illa huwa ilimi na da matukar amfani amma kuma yanayin rayuwar da ake ciki duk wanda za ta ilimi na boko billahi da zai ka zage dantse ka zama munina ta gaskiya abubuwa sun kai inda mai zato baya tsammani mafi karanci salma in ba ta rudda ba ta lalace ta lalace manyan makarantunmu idan kun ga abin da kuke yi abin da ake yi malama sai kan ki kamar zai tsaya ka ga musulma gaba da baya ciki da waje sama da ƙasa dama da hagu amma billahi lafi abin da take yi ko an yi da za ta wuce a gaba in ta lalace kuma in ta dawo gida ta kirka hijabi ai yana jan ƙasa don rashin kunya wata mata tana cuta ne Allah na ganin ka Allah na ganin inna lillahi wa ta annabi ya aku wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna na san abin da ba ku sani ba na ga abin da kila ke biki gani ba ina gaya miki har da Allah idan Allah ya nufi zaki karatu ki tsaura ɗanmaran yaƙi da shaidan ki tsaura tambaran yaƙi da shaidanu ma iblisai tsabibai masu jan hankali da yaudara da yaudara in ba haka ba yanzu a raba ki da imani mafi karanci a raba ki da kyawawan ɗabi'unki Allah ka kare mu wani abin bai tsasuwa sai dai a yi isha ina gaya mu ina gaya mu ki zama na duk inda wata da ta tafi babban makaranta ba iyayenta ba yayyinta ba ƴan wallahi da shi da ayar da take a ce ma dare yayi wayyo Allah na in kai ni ne karka fita musamman karka zaga wajen shakatawa inda aka sa fuloni falawoyi da ciyayi na na na na na shagali in ko ka je gunnan to nan ba za ka yi barci ba saboda bakin ciki za ka ga jaki da jaka za ka ga kare da karya za ka ga kaduwa da bunkin iri-iri za ka shaida Allah da bayanka Allah ka ba mu mafita Allah ka tsare mutuncinmu duk da muke Allah kada ka fitine mu da fitinun da suke auguwa waɗanda aka fitine su da shi Allah ka shirye su da wannan mata, wa ma na illa anfusahum ba wani suke ɓaddawa ba face kawunan domin addalu ala sharri ka fa'ili wanda bi ya ja wani ko ya ja wata ko ta ja wani ko ta ja wata a kan hanyar siya tana da zunubin ta tana da zunubin wanda ta ja ta ta aikata siya ta gudun za a yi koya ma mata ɗan uwanki guda dozin ɗaya lalata to lalata lalatan da suka yi suka ɗebi zunubai za a ba shi zunubi daidai da nasu bayan naki yanzu wanda take lalata kika shirya da ita kuna zuwa tafiya shi kenan duk ladan da ta samu kina da lada daidai da nasa ku zama jakadu fararen jakadu na alkhairi masu sa 'yan uwansu a hanyar girki masu sa ‘yan uwa a hanyar alkhairi kada ku yadda su zama da kazu irin da shari masu sa ‘yan uwansu a hanyar siya da shari ajiyar kafin. ajiyar hakuri ajiyar hakuri wa ma ya shirun amma ba su iya gane haka ba kuma haka abin yake ba su iya ganewa ba ka san gwano bai jin wani bikin shi da hausa mutum yana siya yana tsula siya yana ganin wai shi ne na Allah sannu na Allah kun gani ko hmm. Allah ta kare mu ya ahalar kitab ya ku yahudawa da nasarawa ma'abota littafi lima tasawun bi ayatin ba ina dalilin da kuke kafin ce ma Allah wa an tun ta'lamuna kuna sana ayoyin nan daga Allah ne manzon nan daga Allah ne Qur'ani nan daga Allah ne ya rukuna an kama ya rukuna abna'akum Allah ya ce sun san manzon Allah manzo ne daga Allah sun san Qur'ani littafi ne daga Allah daidai da yadda suke sani tarihin cikin idan dai ba rikicin tsufa ba ka ga ɗanka ko ƴarka ka cewa ne ne wannan sun sha wahalar naƙuda kuma su ganta ki ce waccan daga ina a ce kwakwalwa ta motsi Allah ta kare mu wa alhanin kuna masu shaida kun sani abin haka yake يا أهل الكتاب لم تلمسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى يواوي سجد من أهل الكتاب يا أهل الكتاب kun ce kuna da littafi ko ahalin littafi ne lima talbi sunan haka bi batil ya kuke su da gaskiya da karya kuna hada abin arziki da abin tsiya kuna cuɗanya zuma da zawayi ina dalili ina yi lima talbi sunan haka bil batil wa taktumuna haka haqqa me yasa kuke koya gaskiya hakan mugun mutum duk inda yake kai san gaskiya in ya nemi ya rufin fita ta ce kuwa sai ya danne ta duk abu a yi mutuwar kasko a fasa kowa ya fasa na hasali ke ban samu ba to kowa ma kar ya samu ba zan shiga aljanna ba kowa ma ya shiga wata shedan shi ne ya lashi takobi ya rantsuwa yake kala abu la abuliyannakum ajma'ina na rantse da wayarka duk sai na fitar da 'ya'yan adamu na samu fasin da zuwa wuta in yadda ke zama fasin da ne da kowa ta san ya shiga sai ka yi in ba haka ba mutum ya zama fasin da ne a shekaru lakum adu فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السبيل القرآن يتي شي شي كان babban abokin gaban su ne kuma sai a matsayin abokin gaba ba musulmi ba yana jawo mutanen sa ne domin su zan su gaba ɗaya bai so ya shiga shi kadai tana son a cika wuta ne tsundum ya ta dariya ga shi ya sha azaba yana shan azaba amma dai tunda ya fitar da bayan Allah to shi bukatar ta biya shi ya tabbata halakacce subhanahu wa ta'ala yace wa tasmununa al-haqqa wa antum ta'lamun kuna koye gaskiya kuma kun san gaskiya kuke koyewa saboda kin Allah da hasada ga masu imani وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يمسكون na daga cikin salon ahalin kitabi yaudara sai su zo su ce maku sun yi imani alhamin suna son wanda imani bai kafa a zuciyarsu ba su zauna da su su yaudare addini ke yanzu wannan ake addini yanzu a ce kaza hmm? saboda Allah kawai ki saki zanyi ki saki hijabi har ƙasa kina share kiki da sa ki da gyambo ne kin buɗe kun da kafa da Allah kafan ki shar kina wani milizewa Hmm? kyakkyawa da ke cinkogin jina fuska kin yi kaza kaza Allah ko ne kuma imani abinci ya yake to abin da ma masu sa hijabi da lifafi sun yi zai canza miki tunani miki kusan gila ya miki kafan angulu ya haɗa ki da Allah eh yadda imani a zuciya ne amma kuma alaman imani a gani za ki yi a aiki na daga cikin alaman imani biyayya ga Allah cikin abin da Allah ya umarni ya ayyukan nabi kullu azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabihinna ذلك أدنى أن يؤهفن فلا يؤهفن Allah ce annabin mu annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaya ma matanka da matan mu ne, da 'ya'yanka kowa ta sa hijabi haka shi ne za a gane ke mumuna ce hatta in iska sai sun ji tsoron magana da shi nan muna karatun wannan ayar a nan masallaci da shekarun baya da na yi bayani wata ta ce wallahi akwai wani sako na manta sakon da ta gaya ɗan iska sukan je kwana tun masu da take da sakon haɗa ta ce saukani na ji sakon amma sai ina da hijabi na kirkeke a kansu da nikali ta ce wallahi haka zo na zo na wuce suna mamanna a bikin gaba ba wanda ya iya ce ne kai sai Allah ya yi gaskiya Allah ya ce zalika adina an yi haka za a gane muminai fala yi Zaina. ba mai iya cikin da ba mai iya cutar da wallahi akwai wata yarinya ya cikin sabon gari can ciki a lokacin shekarun baya can tana makarantar mu ta shigo garin nan da shigan tsiya shigan tsiya ina da yawon wannan ko in gobi abin da za ta yi laji da ta bisa ta wani hanya ɗan dukkan gari kama ta suka yi suka ce ga namu. Kamu sosai tana ihu suna karɓar makami na ƙasa suna Allah ya ce sun yi ɗafi. Budurwa ce, kuma duk wanda ya zo yake zai kwace ka za su shi Allah ya kisa malam Bashir limamin Aliyu bin Abi Talib babban da ba dan ya mutu ba shi ne karfin hali ya zo ya ce habawa ne a malam mu ga jari mu kawai mun kama da mun ba za ka kwace mana nama ba ya haƙuri ya haƙuri da malam gaskiya za ka ba ta mana ruwa za ka jagula mana ruwa ya canza kwace ka yana mata tambaya sai ta ce wani a makarantar mu wallahi ni dai ya kira ni a waya kun gani ko idan banzon nan da kike yi shi ya sa ɗan iska ke shahar da ke a hanya kuma ba wani mutumin kirkin da zai sha'awar auren sai dai yan iska su kuma ko sun zo ba auren ba ne za su yi aure ne a zaune ko a ɗakin da aka ba ku taji ko a bayan saurin gidan za a yi aure waye waliyin shedan ne waliyi yanzu zai ɗaura yanzu za a gama auren a tashi kuma yanzu zai sake shi mata ku yi hasara. ina gaya muku wannan ku kulli sa'aha ba goyi daga gaye yawa wata sai kira ni tana kuka malam ya ce zai aure ni eh, ya neme ni na ce a'a ya ce ba shi zai aure ni ba malam haka in ya zo muke kai muke kai muke kai yanzu na ce maganan aure ya ce wai dan ubana shi ne zai auri yar iska ta gamu da namiji mugu da yake kasashen ke ke to me yake so ki ce ke to malam me za a yi ke to karya yi ba yar iskan ba eh karya yayi dan iska ne ya zo gun yar iska shikenan suka kwana cikin goguwa sai bayan lissa bane ta saurari ai ma mahaukaciya ce ke ba kuma a gidan ku haka ke ga iyayen ki su zumudi aure wannan ya ce in bai mun kis ba wani zai tafi shi ba san shi nake ba to kajiya Allah ya sa ki so shi mahaukaciya runguma ciki ba cike daga nan ya fiske ki kwana biyu kuma ya ce bai san ki ba ta ji zaluncin da za a yi mutum bai isa ya kai ɗaha ba wuyar ba ta gane ba sai dai a batta da Allah ya isa Allah ya isa shi ma sai ya ce Allah ya isa sun ɓata ne eh ba kun ɓata juna ne ba in ba su yadda ba ta ɓata shi in bai zo ba ya ɓata ki kun ɓata juna doluwa kuma sai aka bar da tsiya yawa don yanzu in wata yarinya ta je ce gantali da wani yaro ita za a gane gantalalliya ne in ta je gidan miji shi kuma in yawo aure matar za ta gane ya taba gantali suna duniya ke an je lahira kuma a tantance ina mamakin wayo ya sa karya da har za ta saurari wani a titi wallahi na kan yi mamaki zamuni ko da yake hausawa suna wata kalma wai mace mai himma ko ba miji ta a haihu himma da akwai ta da himma ba ta jira sai baba da mama sun kai ta ɗaki a ba ba ta lokaci kawai ba ta lokaci kawai to kake ba ta makan ki lokaci kake ba ta makan ki lokaci bola kawai to in kunni ya bi. mu dai haƙƙi mu faɗa mu ko ko an fara ko ku yi dariya wata na nan tana da mutum a sarai ke san rayuwa ba ka Allah ya sa ni kai ina roƙon Allah wannan rayuwa Allah ta hana ni sai ka kiyaye ni Allah ya tsare ni Allah ya kare ni سبحانه وتعالى يشكر ويسيرا وجد طائفة من أهل الكتاب وقال طائفة من أهل الكتاب wasu jama'a daga cikin yahudawa da kiristoci suka ce mai sunansu aminu billazi unzila ala allazina amanu su yi imani da littafin nan da aka saukar ma masu imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajhan nahari a farkon hanzi da safe ku je ku yi imani wa na yi ku ce a mun gano addinin nan ba gaskiya ba wani abu ba kaza ba kaza ba kaza mun ba mu yadda ba gaskiya ya sanani da kau da musamman gulimi ma na fasa wai dan a raunana waɗanda suke sababbin musulmi sun ma fasa wannan shi ne kaidi da suke yi yawa ka san akwai masu tunani sama-sama sun suka ga an yi yuni kuma sai su yi idan aka ce ba na yi sai su ce ba ma yi aka suka su ba su da ra'ayin kansu sai abin da suka ga jama'a su yi don wannan kudin yahudawa da kirista suka fito da shi don su cutar da islama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'allahum yarji'una wai suna haka ne don masu imani su dawo shi. Allah ya kare mu wala tu'minu ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يهدى أهل إنما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله من فضل عظيم الله أكبر suna kanke suna kiran waɗanda suka yi imani da ma waɗanda suke son su yi imani suna cewa wala suke kada su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da tada ka san Allah bai maka arziki ko ruwan da ake yi a sama sai an gama ruwan an fashi sai ka farka ko ba haka bane dan haka wallahi mu goge Allah na kan fadi min nana ta. mu goge Allah dukan mu nan muna aji. dukan mu mun yi sallar asubahi dukan mu nan ga mu a masallaci muna karanta Qur'ani wallahi mu goge Allah wata na nan tana an sunan musulmi wallahi har yanzu ba su sallan ba kuma tana nan a wajen shashanci a yanzu haka Allah ya zaɓi cikin miliyoyin biliyoyin al'umma ya ce za ki masa sujjada ya sa musu imani na sani wasu maganganun in kina faɗi wata har gaban ta faɗi yake na tabbata sai an samu wata yin na faɗi wani magana sai ta ce kai yanzu haka na aukuwa a zuciyanta saboda Allah ya ke ki Allah ya ke ke ki Allah ya ji kanki ne Allah ya dube ki na haka ke yi godiya da Allah jista ni'imar da ya ne ya fi duk wata ni'imar da za a bayan a duniya ni'imar imanin nan da ke ba abin da za ki ma Allah sai godiya subhanahu wa ta'ala yake za ka nuna cewa wala tu'minu kada ku yi imani illa liman tabi'a ku, sai wanda ya bi addinin ku na kafirci kuma kada ku amince ma kowa in ba wanda ya bi addinin ku na kafirci ba kuma kar ku saki bayanai na sirri in ba wanda yake kan addinin ku ba kul Allah ya ce ku gaya mu innal huda huda Allah shari'a shari'ar Allah ce ba asali ke ba ka shari'ar Allah ba ba kuɗi ba mulki ba ba kyau ba ba dogo ko gajarta ko kuɗi ko ɗan tsololo ba ba wani sai ya fi ka ta ko'ina in aka haɗa ko haka aka ce jama'a ku zaɓa wallahi sai kai bantai saboda komi na halittansa ya fi nasa sannan aka zo aka ce ina masu kuɗi wallahi ba ma za a dube ka ba ya fi ka kuɗi idan aka ce ina masu mulki wallahi tana can can can can da na bayan shi ke gaba idan aka ce ina lafiyayyun da ba wani ciwon da ya dame su na zamani za a so matsalawa a ce gashi to ina waɗanda suka fi imani kuma zai zo na ɗaya ya ta iya da wannan zaɓi ne na Allah zaɓi ne na Allah shiriya shiriyar Allah ce shiriyar Allah ce wanda Allah ya ce shiriyar shi ne shiriyar ba ki ganin wata sai rukunan shegantaka Allah bai ba ta ba amma ya ce duk rukunan da ake iskanci Allah bai ba ta ba amma yar iska ce a hakan nan din ba ku gane ba ko ga ta mummuna ga ta wata hanci fata-fata eh komi na ta ka duba ba wani abin yabo amma a shari'a ne na iya iyaka wata ko ko hasidin ibaha kada in ta tsaya sai ya ce mutum ya tsaya amma mumina ce cikakkiya tsur ya kai iya da wannan zalika fadlillahi yuti min Allah ka hada mana falalarka ka hada mu da fitina duk inda take da haka alqur'ani yace shari'a shari'a Allah ki ayyuta ahadun misla ma tujitun aw yuhajjukum da rabbikum suna muku hasada ne ba a ba ɗayan su abin da aka ba ku wannan yanayin da kike ciki dole ki san ana yi miki hasada a zo ta yin fito gida in gidan kala kala ne ta yi rinka zange ba ta nan na za ta makaranta ta kuma musulma ce take mutuwar wannan kalma Shi za ki zo makaranta ita tana gulma yan wata magulmaci ya ta zo ina kan dai na kin san mutum yan naki wai ana ana makaranta ana makaranta ko ana dantari kullun a hanya kullun a hanya ba abin da ya canza sai dai ba ki ga canji ba mu mun gani ban san adadin mazan da suke ce mun Allah ya saka muku da alkhairi wallahi iyali duk sun canza Allah ya muku albarka Ya eh, an ga canji wanda da take harama ta koma tana mu miji fari to ba canzawa harama da fari ɗaya ne wannan ana yin shi ne cikin fushi wannan ana yin shi cikin farin ciki da ta ganki ke murmushi ta yi fari sai ji daɗi hankalin shi ya kwanta ya zo cikin iyali ya ko da ta gan shi ta tsalla harara tukkan nan kamar an kwaba wani ba a ballafi Allahu ba, an yi canji da tana sake musu kuɗi yanzu tana ba da nakuwar kuɗin cefane kun gani an samu kyakkyawan canji hmm? da ita ga dama sai dai ta gaji gidan su je yanzu ko sai ta jira mai gida ya dawo ko ta kira a waya da ta kaza ya ɗauki gidan in inji ko kai inji ba a ga canji ba wasu suna shafe tunda ta ji wa'azi ta daina ba a yi canji ba kuma a cacin din a cacin din nan billahi da shi ake wata jama'a ko ki yadda ko kake yadda ni ina da ilimi a bari in gaya muku duk sanda za a zurma shi da ki sani ba wata baiwa Allah a kasan zuciya a kasan katsina ne na taɓa gaya muku kila amma in faɗi don wanda ba ke ji ba san hadarin shafin da mazan da ba ke sani ba shi ba ubanki ba kila ba miji ba in kama tura mashi kalmomi masu hasari da shi kina kashe murya kina lankwasa shi sai Allah ya lankwasa shi a jahannama Allah ya kiyaye shi ma Allah ya kiyaye shi Allah ya na ce tana kuka kuka ka kasa ma gaya mun abin da kuke so ka gaya mun kana ta Allah ki haba baiwa Allah Allah mai yafiya mai gafara Allah mai yafiya mai gafara sai na wannan maganar ne ya faru ta ce duk ta shiga ashe tana magana da namiji ne da sunan tana magana da namiji sai san wanda suka iya yaudara wasu za su sa ma bokan mata ne sai kina zaton kina magana da ƴar uwarki mace alhamin katan kasar gudun namiji ne wani wunde ne ta ce sai da muka shato ta yake mu shi ba namiji kuma a lokacin maganganun su ne nisa ta kasa rabuwa da shi kuma matar aure ce kamar ba a kamar wasa suna da da shakuwa suka shaku sosai sai ce zai kama da ziyara kamar wasa ba a cikin su yake ba Allah yanzu za ka yi magana da wanda ma baka san da a wata duniya yake sai kana zaton ga gida ga gida a takaice ta rantse ta ce malam sai da ya zo a gidana mijina ma'aikaci mai kwai yana tafi ba shi a gari ta ce malam an yi wadda ba a su sai ta sake fashewa da su ta sake fashewa da su ta sake sabon aka ta zo kuka ta zo kuka ina jin ta samu wajen shekara in na nuna mata Allah mai gafara ne Allah mai yafiya ne ga abin da za ki ga abin da za ki ana fatan Allah ya yaje miki ki kuma da kika ci sa. shi ma ga yadda za ki ga yadda za ki shi ma ya yafi miki amma wallahi in abin ya ciwo ta kai tun ba na gane lambar har na gane lambar har na dan yi alama saboda takan kira ni cikin damuwa matsananci in kokari in dan kwantar mata da hankali sannan ta dan mutar ta dan yi kasa kasa in abin ya sake damun da sai ta yi kasa alamun akwai imani a zuciya wallahi akwai imani nan wanda ba ta da imani ko a jikinta tana yi ba ta damu ba ba ni ba ko menene ba abin da ya kalle ka cikin da ta tace har aka zo gidanta ya san jahanta ya san garinsu ya san gidan duk sai mashi bayani sai mashi kwatance sai komai ya dai don fasa kofa ne ta ce ba kowa ka zo ne ta ce su sani ɗan nasu abin da za su yi na shedanci daga baya kuma hankalin ka ya dawo ta san in irin wannan ya zo mutum yakan raba shi da hankalinsa da tunaninsa idan bai rufe sai mai aukuwa ta auku sannan ido ya rufe daga nan a fada cikin tekun nadama don haka mu yi hata nesa nesa kallon zuwa ina daɗa gaya muku wannan ne ba don na ba ku labarin ba domin ku ɗauki darasi domin ku ɗauki darasi mai hankali shi ne wanda ya wa'astu da na gaban shi mara hankali ko zai ce ni ma bari in bi in ga an kita a yi mun ya nuna idin ki fargajiya ce yawa barayin imani suna nan duk ƙarfin imanin ki wani yana kallon ki ne kawai ya san ta inda zai cafo amma in ba je ba kin hunta in ba ki saurara ba kin hunta in ba ki yi ba kin kubuta yawa nasiha ta ga kaina garin su kenan ya Allah ka kare ni to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au yi kun inda rabbikum kan ku gaya masu sirrin su yahudawa ya su ya su suke cewa kan ku gaya ma musulmi sirrin su kada ku faɗi ayoyin da aka saukar maku na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su kafa hujja kan ku gobe kiyama da nan duniya wajen ubangiji Wani Allah yake a a da ya mutu innal fadla bi yadillah alala duka na hannun Allah mulkin Allah ne yake man ya sha kuma Allah na ba da falalarsa da wanda ya ce. Kuma dai yadda Allah ya zaɓe mu zamu nan kowa da ƙwarƙani in nuna azumi hmm? ba za mu gode ma Allah ba Ba mun gode maka Allah ka sa rayuwar mu ta tafi a haka an mutuwa قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء yana kuma ba da falalarsa ga wanda ya so babu kyautan da za a yi maka kamar ta imani Allah duk wanda aka ba shi imani an gama mishi an gama ba shi alkhairi an gama haɗa shi da zambakata wallahi wasu in halin Allah yana da yalwan baiwa kuma ya san dai san mu da dukkan mu ya ta kake ga wata ta samu kike ni an dole yana iya wasu irin na ta ko da yake na ta Allah yana da yalwan abin ya kasu bi rahmati bi man yasha Allah yana ce da wanda yake so a rahmatsa ya Allah ka hada mu da rahmatsa wallahu zul fadli azim Allah ma'abocin halala ne babba dan haka ya Allah muna so muna fata ka haɗa mu da babban halalarka da masakanmu sai eh, ba yar koko za ki nema ba a wajen Allah ki dauki katan mataki ki ce Allah ga nawa a za mu tsaya anan. sai Allah ya kai rayuwa gobe Allah ka sa abin da muka yi yau an daidai abin da muka faɗi na banna Allah ka sa ne wurin na aikata Allah ka cika suka zukatanmu da imani ka azurta mu kyawawan aiki ka yafe mana inda muka yi kuskure da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da gidan aljanna da wajiya Allah ya san iyaye malam wani da lafiya malam dan Allah idan ana azumi ba kinka yi ko duka da kunka Allah ya tsara mana lafiya idan ana azumi duk jikin mutum ke azumi shugabar masu azumi zuciya innamal a'malu malamai sun yi bayani da akari da ayoyi da hadisai cewa azumi yana kasuwa biyu ne shi ne azumi na rashin ci da sha da kusantar iyali sai kuma azumi na kiyaye kyawawan ɗabi'a don haka suka ce abu biyu ke ɓata azumi akwai irsiyar suna ɓata azumi ne azumi akwai ma'anawiyar na biyun kenan suna ɓata azumi mai azumi irsiyar shi ne ka ci abinci da rana yau ka sha wani abu ko kuma ka je ka yi wasa da mai gida wasan aure nake ba ba ba waɗannan suna kiransu al-muftiratul shirkiya abubuwan da ke bata azumi na kiri-kiri kashi na biyu al-muftiratul ma'anawiya abubuwan da ke bata azumi wanda yake na ma'ana su ne zage-zage bata na baki sai danzo على قاشا لا أنشل أنشي بصرمان ديبا أنني منك ظلما سنابات عزيمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شوا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشهادته عندما بيطرك جهل الشمس تبضل بكريات da fadin ba daidai ba da shaidan zur da magana na alfasha to Allah bai bukatan ya daina cin abinci a wannan wata ko shan abin da yake so a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lai a rubba sa'ini lai talahu min siyamihi illa jiya wal'ata da yawa mai azumin da bai da ladan azumi sai sakamakon yunwa da kishi da wannan malamai suka ce ido na azumi ta da haram baki na azumi kada a yi furuci na haram sun na azumi a daina sauraron abin da yake haram hannu na azumi kada taba abin da yake haram kafa na azumi kada a taka a je wajen da Allah ya haramta to daga nan kuma ki ƙara ta kowace gaba a jikin duk suna azumi kawai bambancin tafiya da ma'anar wuya wajen ɓata azumi tafiya na ci da sha da sauransu dole sai an biya azumin wani ma aikata amma ma'anawiya ladan azumin ne ake mafi wa wasu kila da za a duba zunubin da ladan da kika samu ciko ya biyo jattai ladan ba zai biya zunubin ba ka ga kwarai bawa ya tare don haka duk wata gaba a jikin ɗan adam tana yin azumi A ta tunanin ya canza lokacin azumi ya zan tunanin ki gaba ɗaya na alkhairi Allah ka sa mu dace Allah ya saka malam da aljanna wannan ya yake assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam dan Allah ina san iya wannan irin karatun nan naku bai karanta wa da fasara wannan shi ne yake kuma karɓar shawarar wannan da yardan Allah kowanne kuma zan da ya karantawa tare da fassara da haka ake so wa fi zalika ka hangi wani abu na alkhairi ka yi fatan kai ma ka shiga ciki wannan alama ce ta Allah ya yi maka rahama idan haka ina fatan ba ma irin namu ba Allah ya sa ki fiye Allah ya sa dukan ku ku fi mu mumini bai madan uwan shi hankala abinda yake so yake son madan shi ta haka yar uwata da yardan Allah Allah zai ba ki alƙur'ani da fassarar alƙur'ani kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi hanya ta farko ko kuma in ba ki shawarar da mai tarihi ya ba mu yake Allah la tanalu ilma illa bi sittatin Ka rubika amma jumu'u hadi bayani zaka'u wa irsu Wasu istibaru wa bilbati shabi wasabin wa kulli zamani masana sun bibiyi rukunan samun ilimi suka ce guda shida na farko zai ka zama mai kaifin hankali da tunani da basira kada ka tafi haka nan dodadde shi ne zakaru na biyu ku yi ƙoƙari ku zama mai matukan son ilimin sun san abin da kake so malam ba ka ganin mahalarci abin da kake so ba ka ganin mahalarci duk da wainiyansa na tuna san da zan shiga makaranta a katsina lokacin duk ba makarantar arabiya ta addini sai a jihar sai a katsina lokacin tana a ta kaduna muna zaune muna fira a ɗakinmu na ƙofar gida wani aboki na ya zo muna kima ni ina jin kamar an mun gafa a na ki jarabawa ga ni karatu addini sai ina ba shi bayani ke kwana wata nawa za ta yi ko kwana nawa sai na zaci shekarun da ake yi a gama sai ya ce a a a ka ce ka ka dawo an yi tashin duniya wallahi kalmar da ya gaya min kenan wato abin ne mashi yawa ni kuma wallahi ina ganin bai kai kwana ɗaya ba a zuciya na saboda tsananin son abin da nake yi nake kamar in kan in kai kai na kafin ma in in lokacin cin jarabawan wahala makaranta ɗaya ce a kaduna state kaduna state tsohuwar kaduna state da kaduna da kaduna tana a lokacin makaranta ɗaya ce saboda haka tsanani kila local government da wuce a daidai mutum ko ko ba local government a local government kuma ba ba ita ne yanzu ba da tana da fadi su sabon garin su ina ne duk a local government da wuce a ɗauki mutum hudu ba wani gumma ma mutum biyu ake ɗauka to na ci jarabawa ni ina tsalle shi kuma yana ganin kan dawo an yi tashin duniya sai mai dariya ya ce o'o oh, oh, to helfin kenan son abin da yin abin ban manta ba hajiya sai da ya rage min sauran can ɗaya can ɗin ƙarshe ma in mun je guntun can mai ba mu jarabawa ne mun gama kwata-kwata sai na zo wuce muna zaune da shi ya zo muna tadi sai na ce kana jin zuwa yanzu kamar na shekara nawa a makarantar nan sai ce yanzu fa sai a ce ka kusa shekara biyu ko ko ne dariya sai na ce musu to da ba ni wata biyu cikakke ba mun gama kwata-kwata ya ce kai na ce sosai haka kuma aka yi da kai yi ma ta zan makarantar nan yayi yayi yayi bai ba kin gani to abin da ya sa na kawo wannan ki zama mai kwaɗayin son ilimi na haka ba za ki ji wahalar shi ba ko dare ko rana za ki ga kin tashi kina karatu kina bi shi ne kawo wa zirka, sannan wasu ke barare na uku ki tallafa ma kanki tsananin hakuri akan neman ilimi ko ruwa ko iska ko zafi ko sanyi ko akwai ko babu ba abin da zai tsire ta sai an yi haƙuri duk wanda bai da haƙuri ba zai yi jini ba saboda wani lokaci za ka je ka nema gun wanda kana ganin ma ba tsarin ka bane ko ya tafi shi ne ka ba ko ka ba irin waɗannan dai ko ka je waje a ce sun duka ba wanda wanke in kai fushi shi Shi ke da shi shi zai baka shi zai baka in kai girman kai ba za ka samu ba yawa sai an yi tsananin haƙuri sannan kuma Allah ya sa ana da 'yan canji musamman yanzu littafi amma wasu suna al'ilmu da kutub in ba ka da littattafai ilimin ka sai zan ta kai ban mantawa ko da nake makaranta ban jin tsadan sayan littafi wanda ke da tsoron sayan littafi ba zai ilimi ba na ga littafi sabo jikina har hawa yake wallahi duk shi ke nan kuɗin zan yi ka yanzu wajen an ce ka sai littafi na dubu ɗari guda ɗaya to dubu ɗari wallahi akwai littafin guda ɗaya ya fi dubu ɗari kuma haka za mu zaru mu saya dubu hamsin dubu talatin dubu ashirin dubu goma a siya saboda ka fa'idantu da abin da ke ciki ka fa'idantu da abin da ke ciki amma wata gwamnati kitse an dubu ɗaya da tafe littafin ɗari biyar yanayi na samu ma yana taimaka ma mutum wajen ilimi musamman yanzu da muka samu kanmu yanzu da muka samu kanmu samun kuɗi ya yi ƙaranci duk wani abin da za ka siya ya aure ne tsada littafin da za ka siya dubu ɗaya da yanzu sai ka ji ana dubu ashirin to ya zan kina ƙoƙarin duk wani littafi mai amfani ki mallaka kuɗi kenan sannan kada ki ce za ki karantar da kanki da kanki ki sami malama ko malami shi ne irshadi irshadi saboda duk wanda ya ce zai karantar da kanki to zai ɓanna ko kina jin larabci kika ce za ki karantar da kanki wallahi za a yi gabas yamma akwai wani bawan Allah baban shi katon malami ne ba na addini kuma da na likitanci shi bai zauna ya karatun ba gidan baban shi cike ne da littattafai fanni kala-kala baban sai ya sai shiga ɗakin karatun baban da ɗauki wannan littafi ya karanta kan shi bai makan shi hukunci kuma ya zartar da hukunci ana san malam san malam magaji sannan sai ya ɗauki littafin likitanci sai zo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhabbatu sauda shifa'un li kulli bali akwai habbatu sauda na san kun san shi da ma kun zuwa islamic Jamus ne ko ba ku san habbatus sauda ba a ina san ba bukatan bayani wajen dinka to annabi ya ce habbatus sauda magani ne na kowane irin to sai aka yi sa'a wajen rubuta hadisi an samu abin da ake ce ma a tahari Sun san wani lokaci in ana rubutu musamman rubutu na da da alƙalami da tawada ne sai wani tugo ya shiga wajen badis sai ya koma ya in aka samu ɗan kuskure irin tafi a hankali nan in malami ne zai ce maka ba haka yi ba idan kai ke karantar da kanka ba ba za ka gane ba saboda haka maimakon alhabbatin sauda Digo ya sake diga digo biyu sai zama alhayyatun sauda sai karanta shifa'un da kulli dani. Wai baƙar ƙasar guman macijiya ita ke maganin kowane cuta. Da ya karanta sai ya ce shi ke nan na huta zan yi kuɗi kwanan nan. tunda na samu magani tsoroni da tsoroni kuma an amince min dan sai shiga daji yana ta neman bakakin mutum ya karo da mahaukacin maciji bakin irin ya je neman shi ya tsare shi nan aka yi gawon shi kun fahimta nan haɗarin ka sanantar da kanka za ka hallakar da kanka saboda ilimin in yi gaba za ka yi yamma to wannan ya zama reality kenan wanda yake zaki za ka iya karanta hukunci ga abin da ake nufi kai ka fahimce shi gaba duk mai wannan karatu za ka ga yana fashe jama'a bayan ya saboda karatun shi zai buɗe littafi ne kusan duk layi ɗaya shekara ɗaya sai ya duba duk dictionary wannan kalmar ban ne da ba zai buɗe dictionary Da ɓata lokaci kafin ya shafi ɗaya sai ya awanni yana duba ma'anan kalmomi a duk na dictionary yana ba ka luga ne kawai za ka iya samun kalma ɗaya tana da ma'ana dozin ɗaya to wanne za ka ɗauka ka saka musamman larabci musamman larabci za ka samu kalma ɗaya da ma'ana sama da dozin ɗaya don ka duba dictionary sai dai ka shika kinci za ka yi ina ga yadda wannan sentence ɗin ya zo wannan ma'anan ya fi dacewa da shi ɗauki saka za ta yi ba dole ne ka dace ba mafi yawa kuskuren a sai ya fi yawa ya zan akwai gaibe wanda zai maka jagora wajen ilimin ka duk wanda bai da malami shi dan shi ne malami an fahimta sai ki samu mai ilimi mai tsoron Allah ya sa malam Abdulrahman mai ahdari ya ce wa yas'alul ulama wa yastabiya bil mustabiqina likulli annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai gaibin din mutum ya irshadin shi sannan wasu ne zamani ba a face zuwa ranar tafiya ɗauki lokaci ka a yi gaggawa idan mutum ya ce yau ya koma sahatu gobe yake so ya zama malami to za a sami matsala mutum ne bai karanta arba'una hadis ba ya ɗauko sahihul buhari kun gani ba ma maganar bulugul mahami ko da ko menene ba a buhari gaba ɗaya ya ciccigo yana yawo da shi sai ya ga a ga ta malam wata kalma ne nan ta dan cije mun ƙasan wai ka haƙi kenan shi kalma take cije mun. ba zai zauna ya karatu ba za ka yi ta samun irin biyar ba daidai ne ba to waɗannan shawarwari ne da alimi ya ba mu su kiyaye kuma ina ba ki shawara matuƙan kasancewa mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah mai nisan nisantan ba ma Allah yakan taimaki mai neman ilimi wajen fahimta da zaman ilimi a kwakwalwarsa alƙur'ani ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ma da mun kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimin da za ku bambance daidai da ba daidai ba da gaskiya da ƙarya imamu na shafi'i ba laifi mu san buga misali da shi shi yasa ilimin mu yanzu ba mu kai ba kullum muna karatu amma abin da kai a hankali kuna daidai inda muke ta kallaban ko ka yafe mana imamu na shafi Allah ya kara masa jin kai cikin baiwar da Allah ya yi masa a labarin sa an ce in ya zo yana karatu ya karanta kai shafin haka ya karanta nan saboda me duk inda ya je ya karanta yana haddacewa idan ya bar shafi na nan da nan in ya zo in yana karatu idan ya zo nan sai ya hada da nan kaga sai ta faɗa ke to kamar nan ya zo yana karatu yana son ya haddasa wani abu yayi kamati ya ɗan zama to wata jarrabawa ta sami ni to yana da malami na ce maku duk wanda bai da malami ce ɗan ana ce masa a sheikh wakil sai dai gun malaminsa ya kai kuka Allah ba ka ta malam kaji kaji kaji kaji hadda gaba ɗaya ka tsaya filin kifi shafi ɗaya na kasa cewa sai malam ya dube shi sai ya mai shi ya ce ka saba ma Allah ne ka ji ka tuba ka saba ma Allah ka ji ka tuba ya ce ko malam ya ce ƙwarai kuwa ya ya gama tunani fasiyayyayi na laifi ya maka ya gama tunanin shi ka da haka ne ya yi na laifi ya kwana yana tunani da safe ya dawo ya ce malam na kasa gane mene ma Allah malam din da ya gani na shi ya ce kare ne kawai ka tunanin mai tuba ta tuba ta kwana na biyu kwana na uku yake gane da kuma yana dawowa yana kawo kukan cikin malam to a na ukun ne ya sake ce mashi ka fage kai tunani da cikin dare yana sallah sai ya faɗo mashi aiko da ya fita ran nan a kan hanya sai ya ga shahafan wata Allah zama ba ta san shahafa ba ki tambayi mama in an je gida sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shi ne laifina ba fa ya leƙa ba ne kawai kana tafiya ne ka yi haka sai ka gani yayi ta tuba yayi ta tuba sai Allah ya dawo mashi da shi ne da kansa yake ba da bayani imamu na shafi hayayi wasu baiti guda biyu yana cewa shakautu ila wasibin su a jirgi a arshadani ila kalfil ma'asi fa innal hizza fadlun min ilahi wa fadlun lahi la min salihati sai na kai kukan kukun haddata ga malamin sai ya shirya da ni yi min nasiha ya ce in daina saɓon Allah hadda na za ta zauna domin hadda wata fadala ce daga Allah kuma Allah bai ba mai sabon kalalarsa sun ji ko to mu yanzu in mun fita ne ba ma gani wata ma za ka ganta da ministar ne hajin kimiyya ko da ɗan t-shirt wani ma bai rike cibinta ba sosai ina haddan mu zai zauna wajen ta ma ta soma gaisawa da maza ha ban mu daga ina kuma eh, a tattaka ina hadisi zai zauna ina aya za ta zauna sabo ya shanye ta yasa sai ka shekara goma kana ko ana karanta maka karatu hadisin da aka shekara karanta maka shekara goma in an sake karanta sai ka ji kamar sabo saboda haka yan uwata ma'anan wannan bayani ki zama baiwar Allah mai nisantan saba ma Allah mai sa'a ga Allah mabuɗi ne na ilimi saboda imanin sahabbai da sa'ansu sai ki ji sahabi ko sahabiya ta ce na haddance surar tokon Qur'anin da ke a hudubar manzon Allah. Huduba fa ya karanta sai ta ke ta haddace ko ya ce ya haddace. Mu sosai mu suka, mu sake sukawa, mu sake sukawa. Idan mun zo kawowa sai ka ji biya bin su ce da kwakwalwan yana wajen tsada. ta kwana tana tunanin wuri ina hajja zai zauna wurin nan kuma ba wani mutumin kirki ba dama mutumin kirki ne tana fatan Allah ya haɗa su zumuncin aure da kyau saboda haka in Allah ya so in Allah ya so Allah ta kin kiyaye waɗannan abubuwa shida da kuma na ƙarfi in Allah ya so sai kin zama kafin kuma malama kuma mai tsoron Allah Allah ya taimake ki kuma Allah ya taimake mu kuma 'yan almajirai Allah ya taimake mu Allah ku ga ta da bayanan malama ta ce wannan duk da mun ka da su akwai da shawara ce da ɗaya da wata Allah

labarin matsalar da ke faruwa sai mutum gudun ne yanzu suka kasa a wasu cewa ta ɗauko waɗannan ‘ya'yan ne kawai don ta ɗaura a wajen kuma su karbabiya. Ita kuma ta rasa yadda za ta yi ba ta san fata ba ta san shi suke jiman malam da Allah ya ta yi. Na farko dai ina addu'a. kisharan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ma wacce ƴaƴan ta suka ko Allah ya tabbata mana ba goma ba ko sha ɗaya Amadu ya yi kishara ga wanda farke ƴaƴa biyu kanana cewa gobe kiyama za su zama masa garkuwa ganin shiga jahannama. Balantana wanda Allah ya garanti don haka ina addu'a Allah ya sa kina cikin waɗanda za su yi masu garkuwa barin shiga da amana kuma yadda da kaddara ba haka aka so ba haka Allah ya so abinda Allah ya so ba yadda ba so da yadda ba kake kada damuwa a sa'an ta kuma su shay'an wa huwa khairan lak وعسى أن تجدوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون kana iya cin abu abin da kake ci ya zama maka alkhairi ko ka so abu abin da kake so ya zama maka shari Allah shi ya san abin da zai amfani ka kai ba ka kai da haka ina nake fata na alkhairi game da wannan abu da Allah ya taɓa damuwa in Allah ya so zai zama mata alheri wani ɗan da ya rayu kuma a hanshe kun ga yanzu da karanta sunan alfahari dukkan annabi Musa da Fadl akwai sanda za su wuce wani gari wani yaro kyakkyawa ana zuwa kadar ya kashe Musa ya ce aka talta nafsan zakiya kan da irin nafsan da kan ji da sai an nufa da aka tashi ba da jawabi sai aka ce iyayen wannan yaron muminai ne mutanen kirki amma yaron cikin ilimin Allah inda ya girma sai ya ja iyayen zuwa kafin sai Allah ya nufi ya kashe shi ya canza masu da wanda ya yi shi. Ina tsananin san shi saboda haka duk abin da yake so suna mashi duk abin da ya nema ana yi fito Allah ta yi gudun hanyar suka kuma ku biya na a ana da rabu ka ayyuki da kuma ayyukan minku ke zuwa zakatan wa aka mazo makuma Allah mun gode maka to ki yi hakuri waɗannan 'ya'ya da aka ba shi. mijinta kuma ya yarda ku rike kada ki damu da zancen masu zance ku yi don Allah Allah ba zai so da ta aiki ba da kau da kai da jikin masu maku maganganu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ku sanin abin da kuke yi shi zai muku sakamako sannan har kullum mu gane akwai wani abu guda ɗaya malamai suna cewa irza'un na ce ga yadda na su ka ce wai mutane sai sun yarda da kai wannan manufar ba ka taɓa samu a rayuwa wasu malaman suka ce irza'un na ce kalimatun ta kalu wa la ta kalu hatta yi kaga min al-khatimi ka ce kowa ya rike da kai kalma ce kawai da kake fita a bakin ɗan adam amma ba ta yiwuwa sai suka ce idan kana son ka gane ba zai yiwu ba ka ɗauki alluma mun san alluma ko to duk iya kimar ka kera garma da alluma an san garma da ake buɗa din za ka iya mai da alluma garma haka ba ka iya cewa kowa sai ya yi da duk kirkinka duk mutuncinka duk tausayinka don alkhairinka wani sai ya zage ka tun da dai kika ga annabi ya mutu yana da mutuwa iya kan ke don haka tabbata ku yi don Allah da muke yi masu tarbiyya sakamakon kuna wajen Allah kuma kuma Allah ya sake ba ku rayayye mai amfani bai galabi Allah ba don cin haihu sha ɗaya sai ƙarin hudu su zama sha biyar na ruwan Allah ba nan muka sanin tsakanin zakariya ba da ita ma hamna matan ibrahim hamidin da yawa su bai san ma tana da ciki ba kuma ta haifi maryam yan arziki annabi ya haya tsoho matarsa tsohuwa juya ba ta haihuwa amma da Allah ya ce sai ya samu na sai ce za ta haifi ya haya wanda zai rayu a da shi sani kuma annabi labarin annabi ibrahim din mun sani ya tsufa sa'a ta tsufa sa'a ko har ma ya samu eh, wace ce hajara tana tsoho ta haifan mashiga ita ma hajara aka ce ɗauke ma dai za a baki ake ni na tsohuwa ko alƙur'ani ya gaya mana a alibi wa ana abin ma'aza ba a bi ta ake wai da aka yi mata bishara ta kaɗa ta ce hmm, ni ko zuwa zan haihu da miji biya gajiya da تعجبين من أمر الله suna mamaki da al'amarin za ki haihu sai sai aka ce ma ita haka za ta haifa sai aka ce ke wani wa ayi ne ta haka ya hako an jika ce kin gani sunan ki ya kubu ikin yi to ina mata addu'a sai ta sa ta addu'a Allah ya sa ta haifi da na gari na ta kurke kirkon amana ku su kamar ƴaƴan da kuka haifa Allah zai biya masu magana kuma su jari ba abin da za a yi ba a ce kai magana ba sai sa ba hauke yake ko ka hace ne ko na ka tsuguna idan ka ga mutane za su ke zauna a kai ka wanke daga baya in ba haka ba ana suna ci gaba ruwa su ce ga ta nan haihu a gona yaya uku ba su fagar abin da ta fita ba amma da ke tana haihuwa a gona ya kare akwai wata bayan Allah tana neman a ta kama jina a cikin ya yi a da Allah yanzu wannan ta so miji ya rashin lafiya motar miji na zazzabi ta kawo kuka ina kuma miji na zazzabi ai ta za a masa barcin haka ake so Allah ka sa mun dace to kullum yana kan hanya Mhm. Allah ya dawo lafiya. Kama da yanzu aka da kama kyautata mashi abin neman abinci. Hmm. Ita kuma wata ta ba da naira da shekaran jiya can, da ne ita kuma ba kore shi wajen yi da ke Allah ya ba shi wanda ya fi haka. Ita kuma wannan da ce wannan don Allah yana neman addu'a malamai kuwa musulmi da shi da wani alkhairi ne yake sun kawo na Allah ya tabbatar da shi. Allah ya tabbatar kada a manta da almaki. Ita kuma wannan da ce wannan don Allah muna kara mara lafiya ya shirya da iyali a ne manan da ɗari biyu a sai da a sa a a sa a Allah ya da ya ma lafiya. Allah ya ya haskaka kabarinta ya ƙara ma mai gida lafiya. Wannan tattalin Allah ya ƙara amanar da gidan aljanna ana don Allah da sadaka nan ka sa ɗan uwana a cikin addu'a yana cikin wani hali na rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya ya haɗa shi da damuwan shi sa ya zama kafa. Wani da ce malam a tsarin alaƙin malam Allah ya mai da malam gida lafiya don Allah malam yana son ka yi ma yin addu'a iyayena da mijina

mai jinnu Allah ya raba ta da shi wannan da kuma da Allah ma na da jikin da ta ta ba da sarkin ya yaro yana rashin kan abin da ba na shi ba abin ya na ne mutane da Allah ya shirya shi shiryan addini Allah ya sa ya zama farin ciki da kwanciyar hankali a gare shi wannan ya ce Allah ya zata wa malam da alkhairi a don Allah malam ina a addu'a ɗana ɗan da ɗan uwan musulmi ta ne cikin addu'a a kai a kan wasu kuɗaɗe kuɗaɗe ne da ke buƙatar su ba su to Allah ya kawo su hankali ya kwanta. Hmm. in sun zo kuma nima a tuna in sha jarmiya in sabunta ko ba haka ba yawwa Allah ya kawo su lafiya kai ba haka nake yi yawwa wani inda yi inda kuma wannan malam bayan ta yi sallama ta ce don Allah ka samu ta cikin addu'a shi kasan su bari ne mai sanyi da kashi mai ita su abinci ma ya saba Allah to ya Allah ka karfafa imaninsa ka ba shi ikon halartar jam'i gaba ɗaya. kuma yadda kika yi yayi ke eh, ba laifi kika yi ba me yasa kika yi saboda ba ka zuwa jam'in asubari kana dainawa zan yi ma abin da baka ce ba wanda na san kana so ki gaya mashi gaskiya saboda annabi ya ce wanda bai sallan azbahi cikin jama'a munafiki ne asfal salati alal munafiqina haka yake sallar da tafi nauyi tafi wahala akan munafikai subahi da isha'i Allah shi yau ka. Na kusa da ce a yi Allah Allah ya fara mara lafiya. Mana don Allah a sa yaro na a ce a ce sun ce yin sabuwar mota ce ta lalace. kuma ta lalace sai masu motar da alsu su ce zauna. Wasu ba shi ba ta ba da iyaye. Sau ka ba shi kawai fata. Allah ya shirye shi ya nuka lallaba dukiyar mutane da eh, yana gaya mata wasu an ba su mota ko min sabuntanta wallahi ba su wata uku sai sun zaganta ina gaya musu na sani saboda haka Allah ya taimake shi duk wanda aka ba shi nan gaba ya lallaba ta kuma Allah ya tsare eh Allah ya ba shi nashi shi ma

يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ونصلي ونسلم على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام عاجزين ولا تفرق لنا عدوا ولا تاجلا برحمتك يا ارحم اللهم اشف مرضانا ودستر موتانا واشف حوادثنا وحوادث اسلامنا يا غفور يا ودود يا ذا النبي يا سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك